This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkinmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shiri na daren yau Litinin 16 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa ya zuwa yanzu an hukunta sama da mutane 200 da ake zargi da aikata ayyukan ta'addanci a faɗin Najeriya. haka kuma za a ji cewa matakin da kasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso suka ɗauka na ficewa daga kungiyar ECOWAS na ci gaba da janyo martani. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da Muhammad Ibrahim kori zai mana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Hambararren shugaban Siriya Bashar al-Assad ya faɗa a yau Litinin cewa ba shi da wani shiri na barin ƙasarsa kwanaki takwas da suka gabata bayan ya shafa shekaru 24 yana mulkar ƙasar. Amma masko ta buƙaci ya fice daga sansanin sojin Rasha da gudu a yayin da 'yan tawaye suka kai masa hari tare da hambar da gwamnatinsa cikin sauri. Ficewa ta daga Siriya ba a shirya ba. kuma bai faru ba a cikin sa'o'i na ƙarshe na yakin asad ya faɗa a kafar telegram a cikin bayaninsa na farko tun bayan da aka hambarar da shi ya tsere zuwa neman mafaka a rasha moscow ta buƙaci da gaggawa ya fice zuwa rasha da yammacin ranar lahadi 8 ga watan disambar da ya gabata bayan ya koma latakiya da sanyin safiyar wannan rana asad ya ce ya yi shirin ci gaba da gwabza faɗa daga sansanin lardin da ke gabar teku bayan harin jirgi mara matuki da aka kai masa ya bar damascus babban birnin kasar yayin da 'yan tawaye suka kutsa cikin birnin shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya sha kayi a zaben yankan kauna da aka gudanar a majalisar dokokin jamus a ranar litinin wanda ya jefa kasar da ke da yawan jama'a mafi girma a tarayyar turai da kuma tattalin arziki mafi karfi kan hanyar gudanar da zaben wura a watan fabrairu Scholz ya samu goyon bayan 'yan majalisa 207 a majalisar dokokin kasar mai kujeru 733 ko Bundestag yayin da 394 suka kada kurakin amincewa sannan 116 suka ƙauracewa zaben. Hakan ya sa ya kasa samun ƙuri'u mafi rinjaye da ake bukata don samun nasara. Scholz dai ya jagoranci gwamnati mara rinjaye bayan rashin samun karbuwa ga jama'a. da kuma kawancen jami'u uku da ya ruguje a ranar shida ga watan Nuwamba da ya gabata a lokacin da ya kori ministan kuɗinsa a wata takaddama kan yadda za a farfaɗo da tattalin arzikin Jamus. Daga nan ne shugabannin manyan jami'u da dama suka amince da cewa a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a ranar 23 ga watan Fabrairu mai zuwa watanni bakwai kafin lokacin da aka tsara tun farko. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta faɗa a yau Litinin cewa hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan ƙungiyar Hamas a yankin Falasɗinawa ya kashe sama da mutum dubu arba'in da biyar. Ma'aikatar ta ce rikicin ya kuma raunata kusan mutum dubu ɗari da bakwai. Sai dai bata bambance tsakanin fararen hula da mayakan ba a gidayarta. amma ta faɗa a baya cewa fiye da rabin waɗanda aka kashe mata da ƙananan yara ne. Ma'aikatar lafiyar ta Gaza ta faɗa a cikin bayanan da take sabuntawa a kullum cewa an kashe mutum hamsin da biyu a ranar Lahadi. Jami'an tsaron fararen hula da na asibitoci sun ce munanan hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai a ranar Lahadi sun haɗa da hare-hare a birnin Gaza da ke arewa, kan Yunus a kudancin Gaza. da kuma sansanin 'yan gudun hijira na annusireta da ke tsakiyar gaza wannan yakin ya barke ne a watan oktoban 2023 bayan harin da hamas ta kai kudancin isra'ila inda mayakan suka kashe kusan mutane 1,200 tare da yin garkuwa da mutane 250 a halin yanzu kimanin mutum 100 na hannunsu. Yau Litinin kasar Norway ta sanar da sabon tallafin soja na dala Amurka miliyan 242 ga Ukraine, ciki har da taimakon samun damar shiga muhimman tashoshin jiragen ruwa na Bahar Aswad. Prime Minister Jonas Gahr ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana da mahimmanci don kare al'ummar Ukraine da ababen mura rayuwa na Ukraine daga hare-haren jiragen ruwan Rasha daga Bahar Aswad. yana kuma da mahimmanci don kare fitar da hatsi da sauran kayayyaki ta teku wanda ke samar da kudaden shiga masu matukar mahimmanci ga ukraine taimakon ya hada da kudade don horar da sojojin ukraine da kuma ayyukan kawar da nakiyoyi da aka binne a ƙasa ministan tsaron ƙasar bjorn aril graham ya ce nakiyoyin babbar barazana ce a cikin tekun bahar aswad sannan kuma tallafin zai agaza wa sojojin ukraine su gano tare da lalata nakiyoyin da ke kusa da gabar tekun Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Najeriya ta ce zuwa yanzu haka hotunan tarayya sun yanke wa mutane sama da ɗari biyu da ake zargi da aikata ta'addanci a sassa daban-daban na ƙasar hukunci. Hukumomi sun ce tashi tsaye kan ayyukan yaƙi da ta'addanci a wasu yankunan ƙasar sun haɗa da ƙungiyar Boko Haram da ƙungiyar IPAP har ma da 'yan bindiga. Ga wakilin Mulamida Bakar Sokoto da wannan rahoton. Wata cibiya da ke kula da matsalolin ta'addanci a Najeriya ta sanar da cewar kimanin mutane 200 ne da aka kaddamar waɗanda suke ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na Najeriya aka riga aka yanke hukunci a faɗin ƙasar waɗannan 'yan ta'addade sun haɗa da 'yan Boko Haram da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da 'yan ƙungiyoyin asiri da 'yan ƙungiyar nan ta ta'addanci wato IPOC da ke yanke yankin kudu maso gabashin kasar haka kuma cibiyar da ke kula da matsalolin ta'addanci a najeriya ta ce za ta ci gaba da tsayawa da kafafunta domin sa ido wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasar kan haka ne ya sa na tuntuɓi masu sharhi kan harkokin yau da kullum a kasar Kapta Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum ya ce. Da a ce ana yin haka a baya ana hukunta duk irin waɗannan masu laifi, to ina ganin da da yawan masu laifin nan ba su karu ba ballantana a ce karin kungiyoyi da suke shiga irin wannan aikin ta'addanci na boko haram na masu garkuwa da mutane da ire-irensu kaga da a ce ana hukuntawa kuma hukunci mai karfi mai tsanani sosai kamar yadda ake yi a wasu kasashe da wani bai yi sha'awan shiga irin waɗannan aikin ta'addanci ba idan aka ci gaba da haka tabba za a samu sauki dan wajen aikata irin waɗannan laifuffuka kuma Allah ya da wata rana ma har abin ya zo ya zama to tarihi to ko kowane sauyi aka samu a bangaren shari'a a ƙasar dangane da wannan hukunci barista Sadau Garba wani lauya ne mai zaman kansa a ƙasar ya ce kotunan da suka yanke hukuncin na wasu jihohi ne sannan yawan mutanen a kowane kotu an san kenan yi aikin ka yadda ya dace kuma kana da rekod kana da alkaluma da kowaye zai je ya duba ya gani a amince da bayanin da suka gabatar To in aka ce wannan abu ya tabbata kenan wani sauyi aka samu? In har ya tabbata, eh kamar da aka an ce mutane wajen kuma dubu hudu har yanzu suna jiran shari'a. To ai ka duba a girman Najeriya sannan kuma da ainihin rahotanni da ake samu na ta'addanci ai mutane ɗari biyu kawai ko a jihar zamfara ma ya kamata a ce an samu fiye da haka so an ka duba girman najeriya kana magana hukunci akan mutane ɗari biyu kawai akwai sauran tafiya. Da haka kuma na tuntuɓi Dr. Kabir Adamu wani masanin tsaro kuma wanda ya mallaki kamfanin tsaro a Najeriya ya ce. Shari'a ko yanke hukunci akan mai laifi abu ne mai muhimmanci wurin magance matsala ko da na tsaro ne ko ba na tsaro ba amma akwai sharɗa na farko shine adalci na shari'a ma'ana shi wanda aka hukuntar ɗin, an ba shi dama kuma ya kare kai ne sannan an bi tare da tare da na doka wurin hukuntar da shi to in har an bi wa'annan yana iya zama hannunka mai sanda ga wani wanda yake son shi ma ya shiga irin laifin ko saba dokar ko kuma wani abu wanda yake da nasaba da hakanan to duk lokacin da ya zama ba a hukuntarwa kuma akasin haka zai iya faruwa ma'ana in jama'a suka ga a hukuntar da wayanda suke laifuka irin wayannan to zai iya zama dalili na wayan su shiga Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya a gaida Lamido Abubakar Sokoto matakin kasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso na ficewa daga kungiyar kasashen Afirka ta ECOWAS na ci da janyo martani daga 'yan kasashen da ke zaune a Najeriya da kuma masana harkokin diflomasiyya. Kamar yadda za a ci gaban rahoton daga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. Wasu daga cikin 'yan kasashen Burkina Faso da ƙasar jamhuriyar Nijar da muka zanta da su a Najeriya sun nuna damuwa tare da nuna shakku akan matakin ɗorewar makomarsu idan har waɗannan ƙasashe nasu suka ci gaba da jan daga akan wannan takaddama. A ranar Lahadin nan da ta gabata ne dai kungiyar ta ECOWAS ta nuna amincewa da matakin kasashen na yammacin Afirka da sojoji ke shugabanta na ficewa daga kungiyar. Malam Salisu Suleiman wani ɗan ƙasar Burkina Faso da ke zaune a Najeriya ya ce a gaskiyar lamari suna cikin yanayi na fargaba saboda rashin tabbas na ci gaba da jin daɗin zama da suke yi a ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ta ECOWAS. Ina kira ga manyan shugabanninmu a can don Allah su yi ƙoƙari su haɗa kansu su fahimci cewa bin ƙasashen ga da suka fita daga cikinsu gaskiya shine mafi ala a gare su. To kana ganin ku 'yan kasar Burkina Faso da ke zaune wasu kasashe musamman ko Najeriya ko Ghana da sauransu za ku samu wata matsala ko ta tsangwama ko wani abu haka? Tun da sun fita to gaskiya za a iya samu. za mu jin daɗin mu zai samu rabuwa. Alhaji Ɗanladi Ali shine shugaban kungiyar 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke zaune a jihar Nijar, Najeriya. ya ce a gaskiyar lamari akwai babbar matsala domin kuwa a yanzu haka ma har sun fara ganin kalubale. jiya na dawo daga Nijar in ka huto bakin boda da zaka san cewa akwai kalubale wanda yake a haka ma ba ma ce an fita ma gaba daya don wanda yake bakin boda don na taro yan Najeriya yan Nijar kin gaba ɗaya ba wani mai jin daɗi a haka ma ba kalubale ma ba ma karami ma za a samu a kai ba. Na'am kamar me kuka fuskanta jiya ka ce jiya ka baro Nijar. Gaskiya jiya mun fuskanci matsaloli sosai wanda yake sakamakon da in ka da ecos kin ka in ka za a buga masu tam. Mm. To su Nijar ba sa yi. To su ma dai 'yan Najeriya da ke harkokin kasuwanci a tsakanin waɗannan ƙasashe sun ce babu shakka akwai matsala sosai idan aka yi la'akari da yadda dukkanin waɗannan ƙasashen suna da matsala guda ta ƙalubalen tsaro da ya kamata a ce sun haɗa hannu domin tunkararta. Malam Nasiru Muhammad Batsari na ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ke hudda da ƙasar Nijar ya ce lamarin bai yi daɗi ba halin da arewacin Najeriya yake ciki a yanzu idan aka ce kasashen nan sun fita daga cikin wannan kungiyar to akwai matsala matsalar nan shine ta tsaro su ma suna fama da matsalar nan mu ma muna fama da matsalar nan amma idan aka tashi aka yi haɗin gwiwa to babu shakka za a magance wannan matsalai tuni dai masana harkokin diplomasiya suka ce ko babu komai ya kamata a dubi dalilin da yasa waɗannan ƙasashe suka ɗauki wannan mataki tsohon jakadan najeriya a kasar afirka ta kudu ambasada ahmad musa ibeto ya ce bisa la'akari da yadda kasar faransa ta yi ma waɗannan ƙasashe mulkin mallaka to ba wani abin mamaki ba ne idan har suka ɗauki irin wannan matakin. To a ƙasashen da suka fita shi menene ƙudurinsu meye niyyansu. To sanin kowa ne mai lura da abubuwan da ke faruwa wayannan ƙasashe a yanda suke tafiya lallai ana hasashen da ƙyar ne ma ba zama ƙasa ɗaya ba domin saboda ƙudurin da suke da shi da kuma niyya da suke da shi idan ka duba salo na tafiyan na tafiyar da tattalin arzikin da suke da shi wa'annan kasashe da Nijar, Mali da Burkina Faso. Za ka ga cewa saboda mulkin mallaka da faranshi ta masu sun samu wani watan horo ko kuma sun samu akasin haka hmm. saboda haka na yunkurin da suke yi shine ciyar da watan na farko tukun mallakan tattalin arzikin sannan yin amfani da wannan tattalin arziki su saman ma kansu kasuwanni a duniya maimakon yadda faranshi take zuwa ta sayar musu da wannan tattalin arziki sannan ta ba su dan abin da bai taka karya ya karya ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gai da mustapha nasu da batsari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm za a iya samun mu ta hanyar yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na facebook twitter da kuma instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba 'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. Masu rai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A tsarin demokaradiyya dama ai ana son a ji ra'ayin mutane a gudanar da gwamnati. a kokari lalle lalle a danne batu ra'ayi na siyasa daga cikinsu waɗansu ingantattu ne ne musu kyakkyawan zato amma matsalar sai daga cikin wa'anda aka nada din akwai masu lam'a yau shirin na tafa ne da ra'ayoyi da martanin masana da sauran masu ruwa da tsaki biyo bayan kafa majalisar shura wadda ta kunshi dattawa da za su rinka baiwa gwamnatin kano shawarwari a kan shugabanci da haƙoƙin jama'ar jihar a da ka ce mu don mun san mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani don akara ko oho gama ko wasu dara. Madalla. Masu saurare a makon jiya ne gwamnatin Kano a arewa maso yammacin Najeriya ta sanar da kafa wani kwamitin dattawa na jihar da ta yi wa lakabi da majalisar shura Wannan majalisa ta kunshi malaman addinin Islama da 'yan kasuwa da 'yan boko da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwar bil'adama da masu gwagwarmayar shugabanci na gari da sauran muhimman mutane a cikin al'umma. Babban aikin wannan majalisa shine baiwa gwamnati shawarwarin da suka dace akan lamuran ci gaban rayuwar al'ummar Kano ta kowanne bangare na rayuwa da nufin samar da kyakkyawar alkibla da sahihiyar makoma ga jihar Kano da al'ummar cikinta su fiye da miliyan ashirin. Farfesa Kamilu Sani Fage shehun malami da ke koyar da kimiyyar siyasa, diplomasiya da dabarun shugabanci na gari a jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci a kan wannan yunkuri na kafa majalisar shura a jihar Kano. Alal hakika a nan Kano tuntuni dama akwai abin da ake kira stakeholders ah, a Kano wanda gwamnoni da yawa a kano dinnan a lokacin demokaradiyya musamman daga lokacin malam shekarau zuwa lokacin kwankwaso da kuma gwanduje akwai wannan stakeholders abu wanda lokaci-lokaci gwamna yakan zauna da su ya saurari shawarwarinsu kuma a zartar da abin da ya dace kuma a tsarin demokaradiyya dama ai ana son a ji ra'ayin mutane a gudanar da gwamnati kuma saboda irin kima da martabar wa'annan mutanen za su sha bamban da irin wanda 'yan siyasa suke nada masu ba da shawara ko mataimaka na musamman wa'annan masu sha ba da shawara da mataimaka na musamman yawancinsu za ka ga kamar wani wundan labule ne kawai ana yin su ne don cike gurbi ko ko don a biya mutane wata gudunmawa da suka da haka gaskiya wannan abu gaskiya yana da muhimmanci muddin dai gwamnan da gwamnatin za su ringa sauraron shawarwari rayuwar irin wa'annan mutane. To da yake farfesa ya ce wannan ba shi ne karan farko ba na kafa wannan majalisa a jihar Kano, Najeriya. Amma dai a iya cewa shi ne karo na fari da majalisar ta kunshi wakilai daga kungiyoyin fararen hula masu gwagwarmayar shugabanci na gari a don haka wannan fili ya ji ta bakin comrade abdulzak alkali daraktan kungiyar ocean mai rajin wayar da kan jama'a wajen tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma duk da dai ina ganin yawan membership din din kamar sun yawa mutum arba'in da wani abu wanda zai kawo ɗan lagaki wajen cimma yarjejeniya a game da shawarar da za su iya bawa jiha don duk lokacin da ka tara jama'a su kai yawa akan samu tsaiko wajen yanke me ya kamata a yi abu na biyu da kuma na kula da shi shine duk da an yi kokari wajen zaɓo mutane waɗanda ba su da alaƙa da siyasa kuma dattijai ne masu kima da daraja a jihar kano wannan ya yi daidai illa dai kawai a yi kokari tun da akwai waɗanda su kuma daga bangarorin siyasa suke a kokari lallai lallai a danne batu ra'ayi na siyasa kuma babbar shawara ga gwamnati yana da kyau ita gwamnati idan su wannan kwamiti na shura eh, sun ba da shawara ya kasance guje ma siyasa a kalli abin eh, game da ci gaban jihar kano ya kasance wannan shine duk wata aƙida da za ta jagoranci yaya gwamnati za ta kalli wannan al'amura kuma a yawan lokaci a ringa fidda bayanai ga abubuwan da su kwamiti na shura suka yi ga shawarar da suka bayar ga kuma yadda gwamnati take gudanar da wannan shawarwari wannan zai kara wa jama'a karfin gwiwa su tabbatar cewa wannan kwamiti yana aiki kuma an samu wata madafa da za a iya ringa kai koke na jihar kano kuma manyan mutane adalai a kilai na jihar kano su ba da shawarar da za ta yi tasiri wajen yadda gwamnati za ta fuskanci wannan abubuwa sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an su ma dai al'ummar da ake yi wa jagoranci sun bayyana irin tasu fahimtar da kuma zaton su ga wannan majalisa ta shura da gwamnan kano ya kafa aminu El george ba ku cikin gari taron local government kano state wani sa'in kuma za ka ga ana ba da shawarwarin ba a cika kuma ɗauka ba to shi yasa ba za ka yi gargawai yabo ba duk da sai dai ka ƙara ƙwarin gwiwa da hop mutanen da ka gani a cikin kwamitin to wannan kwamitin ina ganin in suka haɗu suka ba da shawarwari sha Allah za a kai gagaci sannan kira na da bangaren gwamnati su duba su ga irin kamar yanayin da ake ciki na hali da al'umma suke ciki a jihar kano shi wannan kwamitin in ya tsaya ya yi duba ya ba da shawarwari a yi kokarin ɗauka. tare da ado adar injiniya gaskiyar magana a fahimta ta wasu mutanen waɗansu ingantattu ne ne musu kyakkyawan zato amma matsalar ya daga cikin wa'anda aka naɗa ɗin akwai masu lam'a wannan shine matsalar kwamitin kawai an gauraya shi da mutanen da waɗansu ba su da garanti idan wa'anda suke ake kyakkyawan zaton suka rinjayi wanda suke da lam'a ɗin watakila za a samu ci gaba a kwamitin le musu fata irin na alheri domin har kullum kamar nake gaya maka ya kamata ka wuta kyakkyawan zato amma daga ya zo da wata matsala to sai ka karanta mana matsalarsa wannan shine kuma abin da ke damun mu dama masu mulki gaba ɗaya su kuskure ba za a faɗa ba. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an A gai da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai labaran wasanni. bari mu soma a jamhuriyar nijar inda aka kammala gasar lig ta jifar karfe wato pitang a faransanci ko kuma shotput a turancin ingilishi haruna mamman bako gare ka a garin madawa ne a cikin jihar tawa aka kammala kwamfala ta wannan shekara ta 2024 ta wasan jefa duladullan karfe da ake kira a faransance petang inda bugawar karshe ta hada kungiyoyi hudu da suka wasauran takwarorin su shashau bayan wasannin na je garin je nawa kungiyoyin hudu su ne madawa birnin kwanni lela umani da tawa inda aka buga wasan kusar na karshe tsakanin birnin kwanni da tawa inda birnin kwannin ta yi nasara kamin lela umani ta sha kashi a hannun madawa mataimaki na farko na kungiyar jefa duladulan karfe na jihar tawa mai suna sola ya yi mana karin bayani game da yanda aka kammala wannan gasar ta 2024 a garin madawa final ta gama ekipkin kwani da ekipkin mada allah ya sa ekipkin kwani ta kasa madawa su suka samu kofi da jika 100 na biyu ya samu jika hamsin na uku ya samu jika na hudu ya samu jika 20 kamin dai kungiya ta lashe kofin sai ta yi nasara har so biyar akalla daga cikin karawa guda tara da kungiyoyin ke yi da juna haka ma club din nobel vision ne na birnin kwanni ya sarbe kofin na wannan shekara 2024 na wasannin league na petank na jihar tawa to a gaida haruna mamman bako kungiyar kwallon kafa ta southampton ta ingila ta sallame mai horar da 'yan wasanta russell martin biyo bayan ɗan karen kashin da tottenham ta baiwa kungiyar da ta zunzurutun ci biyar da nema a wasan gasar premier a jiya lahadi martin mai shekaru 38 ya jagoranci kungiyar ta sami shiga gasar premier a lokacin shekararsa ta farko da kungiyar a bara to amma kuma wannan kashin da ta sha shine karo na goma sha uku daga cikin wasanni goma sha shida na gasar ta premier da ta buga a kakar wasanni ta bana mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city pep guardiola ya bayyana cewa ya yarda baya yin abin da ya dace ga kungiyar da ya jagoranta ta lashe gasar premier har sau shida da ta zakarun turai daya guardiola na bayani ne a wata tattaunawa jin kaɗan bayan da kungiyar ta city da ke fama da koma baya a 'yan makonnin nan ta sha kashi a hannun makwabciyarta manchester united da ci biyu da nema a jiya lahadi situation this situation happened many times. We don't have, I don't have defense, so I'm the boss, I'm the manager. I have to find a solution, and I don't find a solution. Ya ce, na san wannan kakar wasanni ba za ta zo da sauki ba, amma ban yi tsammanin lamarin zai yi muni kamar haka ba. Ni ne shugaba, ni ne coci, don haka dole ne in samu mafita. Ba na yin abin kirki, maganar gaskiya kenan ba na yin abin da ya dace. a halin da ake ciki kuma masu fashin baki kan lamuran wasanni na kara bayyana cewa kungiyar kwallon kafar chelsea na ci gaba da nuna alamun tana cikin manyan masu takarar lashe gasar premier ta bana duk da cewa mai horar da 'yan wasan kungiyar ya dage kan cewa ba shi ne a gabansu ba chelsea din ta doke brentford da ci biyu da nema wasan premier a jiya lahadi wanda ya tabbatar da ita a matsayin ta biyu a teburin gasar tare da bambancin maki biyu kacal tsakaninta da liverpool da ke sama wadda ita kan ta yi kunnen doki a ranar asabar wannan ne kuma wasa ta bakwai a jere da chelsea din take samun nasara a baya-bayan nan lamarin da ya samu nazarta ganin cewa ta nuna bukatar daga kofin na premier na bana to sai dai mai horar da 'yan wasan kungiyar enzo maresca ya ce sam ba sa cikin masu takarar lashe gasar ta bana amma bukatar su shine ganin sun yi nasara a dukkanin wasannin da ke gaba to karshen labaran wasannin kenan. a gai da murtala da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici tambararren shugaban siriya bashar al-assad ya faɗa a yau litinin cewa ba shi da wani shiri na barin ƙasarsa kwanaki takwas da suka gabata bayan ya shafa shekaru 24 yana mulkar ƙasar amma moscow ta buƙaci ya fice daga sansanin sojin rasha da gudu a yayin da 'yan tawaye suka kai masa hari tare da hambar da gwamnatinsa cikin sauri. Ficewa ta daga Siriya ba a shirya ba kuma bai faru ba a cikin sa'o'i na ƙarshe na yakin. Asad ya faɗa a kafar Telegram a cikin bayaninsa na farko tun bayan da aka hambar da shi ya tsere zuwa neman mafaka a Rasha. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya sha kayi a zaben yankan kauna da aka gudanar a majalisar dokokin Jamus a ranar Litinin. wanda ya jefa kasar da ke da yawan jama'a mafi girma a tarayyar turai da kuma tattalin arziki mafi karfi kan hanyar gudanar da zaben wuri a watan fabrairu charles ya samu goyon bayan 'yan majalisa 207 a majalisar dokokin kasar mai kujeru 733 ko bundestag yayin da 394 suka kada ƙuri'a amincewa sannan 116 suka ƙauracewa zaben. zaben ma'aikatar lafiya a gaza ta faɗa yau litinin cewa hare-haren da isra'ila ta kai kan mayakan kungiyar hamas a yankin falasinawa ya kashe sama da mutum dubu arba'in da biyar ma'aikatar ta ce rikicin ya kuma raunata kusan mutum dubu ɗari da bakwai sai dai bata bambance tsakanin fararen hula da mayakan ba gidayarta amma ta faɗa a baya cewa fiye da rabin waɗanda aka kashe mata da ƙananan yara ne ma'aikatar lafiyar ta gaza ta faɗa a cikin bayanan da take sabuntawa a kullum cewa an kashe mutum hamsin da biyu a ranar lahadi to masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe talata idan allah ya kai mu inda za mu dawo muku da wani sabon shirin in allah yarda za kuma izar mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na voa hausa.com har ma da mu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ita na kawo muku shirye-shiryenmu na yau da julie leathers gresham wadda ta hada tare da ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum